akasari a asibitocin najeriya za a tarar da akwai sassan kulawa da jarirai da ƙananan yara da ma manyan mutane sai dai yana da wuya a samu sashe mai zaman kansa inda ake kulawa da lafiyar 'yan mata matasa masu tasowa wannan kuwa baya rasa nasaba da yadda wasu 'yan matan ke kyamar zuwa asibitoci saboda dalilai kamar kunya da ba kowa suke iya yi wa bayanin matsalar da ke damunsu ba Ƙungiyar kula da ayyukan kiwon lafiya da taimakon al'umma ta Plan International Nigeria ta bakin daraktanta a Nigeria wanda ya maganta ta bakin Helen Idiom ya ce bincike da aka yi a shekarar bara ya nuna kusan kashi saba'in na 'yan mata matasa ba su zuwa asibiti saboda ba su samun keɓancewa su faɗi bukatunsu cikin sirri. A study that was done last year shows that almost 70% of adolescents do not go to health facilities for one reason the lack of privacy in those facilities and so this is something akan haka ne kungiyar ta samar da sashe na kula da 'yan mata a asibitoci bakwai da ta gyara wa gwamnatin jihar sokoto fatima muhammad rabu jami'a ce mai kula da matasa a kungiyar ta plan international nigeria saboda mun san insha Allah wasu matasa da yawa da ba su zuwa asibiti saboda suna dibin kamar nauyin tahuwa su haɗu matsalolin su tare da mutane gaba ɗaya mun san insha Allahu in wanga abu ya taso an ka fahimce shi an ka ji daɗi ne zai yi tasiri kwarai ga matasanmu maimakon su rinka zuwa kemis kemis inda waɗanda ba ƙwararru ba suna faɗin matsalolin su ana musu abin da bai dace ba to insha Allah za su rinka zuwa asibiti su samu cikakken kulawa Wannan ba shine kaɗai yunkurin kulawa da 'yan mata ba domin ƙungiyar ta ce ta tsara sai ayyukanta sun kai ga mata kimanin miliyan 20 'yan Najeriya a cewar Helen Idiom. We want to reach 20 million girls in Nigeria providing services across every aspect. ta ce wannan aikin da aka yi yanzu su mantaɓi ne domin mata za su amfana da yawa al'ummomin da suka amfana da waɗannan ayyuka na gyaran asibitoci sun nuna gamsuwa da jin daɗi akan wannan ɗauki da ƙasar kanada ta kawo musu ta hannun plan international nigeria kana magana da Profesa umar obandawa kinjabu a wakilin sarkin ɗimin jabu alhaji aliyu garba na biyu ya wakilto ne don in nuna godiya ta ga plan international da kuma gwamnatin jihar sokoto da kuma gina friendly center isolation friendly center um, ba shakka wannan zai zai kawo wani cigaba sosai al'amuran lahiya a matsayina na magajin arkilla kuma da wdc ciyaman na wannan asibiti za mu kula da ita insha Allahu yadda ya kamata to wannan gaskiya zai ƙara encouraging ɗin mu matasa mata don su halarci zuwa asibiti saboda sadda duk sun kaji wata matsala babu jin nauyi babu jin kunya za su zo su yi bayani kuma a yi musu maganin wannan matsala insha allahu Ƙungiyar dai ta ce ta mayar da hankali wajen kula da 'yan mata saboda bincike ya nuna cewa kashi saba'in da takwas cikin ɗari na 'yan mata a arewacin Najeriya suna yin aure kafin shekara goma sha takwas na rayuwa kuma wasu na fara takalihin haihuwa tun suna shekara goma sha biyar na haka akwai bukata a mayar da hankali wajen ceto rayukansu ta fannoni mabambanta tuni dai da gwamnatin jihar sokoto ta karbi asibitocin da kungiyar ta gyara mata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya